Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wani bawan Allah ne ya aure na soyayya suna tare da iyalinsa shekara da shekaru Allah bai ba su haihuwa ba. Sai kasance bangaren iyalansa da iyayensa suna ta masa complain cewa tun da bai samu haihuwa ba ya kara aure shi kuma yana ganin ba haka ba ne zaɓinsa ya fi so ya zauna da iyalinsa kuma ya ci gaba da roƙon Allah. Sun je asibiti daban-daban ba a gane me ke damun matar ba amma sai aka gaya masa cewa akwai wani babban likita consultant ne zai zo rana kaza idan ya zo duk abin da ya kamata ya sani zai gaya masa wannan mutumin ya ji daɗi lokacin da likitan ya zo ya kai iyalinsa likita da ya gama bincikawa sai ya ce masa wane kai haƙuri iyalinka tana da matsala ba za ta taɓa haihuwa ba abin ya dame shi sai ya fito wajen asibitin cikin mota ya buɗe mota ya zauna ransa a ɓace yana ta tunani ya rasa ya zai da ya ɗaga kansa gefen gefen mota sai ga wani bawan Allah dattijo ya tsugunna da takardar magani a hannunsa yana ta rusa kuka yana ta kuka sai abin ya bashi mamaki sai je samu wannan dattijon ya ce baba lafiya babba da kai kana kuka sai wannan dattijon sai ya miƙa masa takardar magani ya ce iyali na ce a ciki aiki za a yi mata magunguna aka rubuta mu wanda su ne za mu kawo a aikin amma ba ni da kuɗin siyan wannan magani na rasa yadda zan shi ne na fito waje wannan mutumin sai ya ce a ba komai baba mu je suka je ya siya masa duk magungunan da ake bukata komai da komai aka kai wannan mutumin da ya fito sai zo samu wannan bawan Allah da matarsa ba ta haihuwa ya ce ba malam na gode na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya azurta ka da ‘ya'ya maza da mata wannan mutumin sai firgita ta ya ce baba me kace ya ce na ce Allah ya azurta ka da ‘ya'ya maza da mata wannan mutumin sai ce baba ka san ne sai ce ban san ka ba sai ce to ya aka yi kasan matsala ta da bukata ta ƴaƴa ne sai ce wallahi ban sani ba ni dai Allah ya bani ikon na furta a bakina wannan bawan Allah ya ce amin abin mamaki ba a wuce wata hudu ba wannan bawan Allah sai matarsa ta samu juna biyu a takaice da ta fara haihuwa sai da ta haifi maza uku mata uku Allahu akbar Allahu akbar duk yanayin da kake ciki kada ka ɗaiba tsammani a rahamar Allah kuma ita sadaka tana maganin masifa sadaka tana wato haifar da alherin da ka ba tsammani ba baka taɓa samu ba ku duba wannan bawan Allah ainihin wato taimako yayi da ya taimaka wannan bawan Allah wannan mutumin ya buɗi baki ya ce Allah ya baka ƴaƴa maza da mata ya aka ya san sa maza da mata ne ƴaƴa bai sani ba amma dai Allah ya sa ya furta a bakinsa Allah kuma ya amsa Allahu akbar jama'a anan mu dage da sadaka domin biyan bukatunmu domin taimakawa al'umma Allah maɗaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka